Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. Inda muke karanto muku littafi, ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman, wanda ake kira da Saminu Algaita. Jama'a Assalamu alaikum.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 Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake baku labarin. Likitan nasa ya masa korafin me ya hana ma'azam zuwa duba lafiyarsa kamar yadda suka saba duk bayan wata uku shi da iyalinsa. Ma'azam ya ce masa iyalin nasa sun yi tafiya idan sun dawo za su zo. Likitan nasa ya amsa masa to, sun sami wata sabuwar na'ura wadda ke bayyanar da kowace irin cuta ko komin ƙanƙantarta yana da kyau ka zama cikin mutanen farko kai da iyalinka in ji wannan likitan nasa to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma in sha Allahu za mu ci gaba maman fatima ce ta sauke ni ba lura da yana zo ba ta ba ni dukan masauki ba tare da korafi ba alkhairi ba ni Kafin mu fara ga wani sako daga kamfanin Algaita Media. Sunana Saminu Suleiman wanda ake kira ta Saminu Algaita. Ina mika matukar godiya ga ma'abota wannan tashar tamu ta Algaita Media ina yi wa kowa fatan alkhairi. Sannan ina matukar godiya ga yadda kuka bani goyon baya wajen saurare da kallon wakar uwar ɗakina. Wannan waka mai suna uwar ɗakina a yanzu haka faifan bidiyon ta yana nan akan wannan tasha tamu. Ga masu buƙatar kallon wannan faifan bidiyo su duba saman wannan bidiyo za ku ga an rubuta uwar ɗaki na ku taɓa shi zai kai ku kan bidiyon. Ku ci gaba da kasancewa da da kwana mm, a mai na je na sauka na aje dukkan ganguna na. Makutar MK na gefe ga Ahmad bai jinkira na ba ko ba ɗangare ba ya dare kuma ga bulaye. Samba gaba bayan sun yi sallama ma'azam ya kashe wayar yana faɗin zai je ɗin amma ma'azam a zuciyarsa ya ƙudiri aniyar zai yi amfani da hutunsa na kwana biyu da ya ɗauka ya je zaria takaici ne ya hana ma'azam ɗin zama a satin sama ya tafi misira domin ya duba lafiyarsa da takalil domin kowa sun yi zantuka sosai da baban su maryam inda baban su maryam ɗin yake nuna masa cewa ya yi haƙuri a aurensu da wancan Wataƙila yin hakan na iya sawa Maryam ɗin ta ɗauki wani darasi daga zaman da za ta yi a gidan wani. Ma'azam ba shi da mafita dole ya yi haka ɗin domin ya riga ya tabbata Maryam ba za ta dawo gidansa ba. Ya zama dole a gare shi ya nisanta kansa da Maryam. Wasu ‘yan hawaye ne suka zubo masa ya ɗauki hankicinsa ya share idanunsa 'yan da ya nufi ɓangaren ofishinsa. ma'azan ya ƙudiri a aniyar cewa ba zai yi kira maryam ba tun daga yau har zuwa gobe abin da ya baiwa maryam ɗin mamaki ya sanya ta kuma cikin takaici ya hana ta bacci maryam ɗin ta ga har zuwa goma saura ma'azan bai kira ta ba sannan kuma ta kira shi ya fi sau goma bai ɗaga ba wannan al'amari ya matuƙar baiwa maryam mamaki Maryam ta kira wayar Khalil, Hajara mai rano ta ɗaga ta ce mata Khalil ɗin ya yi bacci, ta tambaye ta abban safa, ta ce mata ya shigo amma ba ta da masaniya ko yana nan ko ya sake fita. Maryam ta ce mata to shi kenan. Haka da asibashi Maryam tana idrar da sallah laikan ma'azam ta soma kira. Dukan laikan nasa suna kunne kuma ta kira sun shiga amma bai ɗaga ba. A fili Maryam ta ce yau kuwa zan je Abuja. ta suma tunanin abin da za ta faɗa ma amma wanda zai sa ta bar ta tafi koma ina ne maryam ta gaya wa amma za ta je ta ƙudurce a ranta cewa motar haya za ta hau ba za ta tafi da motar ta ba yau maryam a ɗakin amma take karyawa amma ta riga ta shi da dama a duk ranar da ta ga maryam ta zo tana karyawa a ɗakin ta to lallai ne maryam tana da inda take so za ta je ko kuma tana so ta yi wata magana suna cikin karyawa maryam ta ce ma'amma ya kuwa ina so zan je kaduna gidan halima ita da yaran duk ba su da lafiya har ma sun kwanta a asibiti amma ta ce allah ya kyauta kuma jiya mun haɗu da innar tasu a gidan barkar matar ta nemo amma ba ta gaya min ba maryam ta ce mata watakila maganar ce ba ta zo ba amma ta ce to kiyaye musu sannu amma me yasa baki gaya wa abbanku ba kafin ya fita Maryam ta ce mata mantawa na amma na san zan dawo kafin ya dawo daga kasuwa. Tsab Maryam ta shirya cikin shigar leshi mara nauyi ɗinkin doguwar riga, takalmi da jaka da mayafi iri ɗaya. Sun yi kala da launin fulawar da take jikin leshin rigar tata. Maryam ta zuba kwalliya sosai sannan ta ɗauki kuɗi ta zuba a cikin jakarta. Ta fito ta sallami amma sannan kuma ta shaidawa amincewa motar haya za ta bi. Karfe biyu daidai Maryam tana bakin ofis ɗin ma'azzam. Sakatariyarsa ce ta shiga ta shaida masa cewa ga madam ta zo. Abin ya matuƙar bashi mamaki, me kawo ta yanzu? Ma'azam ya kalli ta me kake Abuja yanzu? Me yasa kika zo ofishina baki je gida ba? Maryam ta kalle shi na zo mu yi magana ne in koma domin cewa amma zan je Kaduna gidan Halima. Ma'azam ya tambaye ta to me kika zo yi? Maryam ta suma zubar da hawayen da ta maƙe su tun a baya. Na zo ne in ji dalilan da yasa sa kira na kuma na kira ka ka ɗagawa. Ma'azam ya ce mata shikenan dalilin zuwan naki Maryam ta ɗaga kai alamin A. Ya ɗaga wayarsa ya kirawo a tiku direba yana zuwa ya ce mata to tashi ki bashi mukullin motar ya maida ki gida. Maryam ta ce masa ai a motar haya na zo, ya dube ta, a motar haya alamun ransa ya matukar ɓaci sosai maryam ta shiru bata bashi amsa ba alamun da ta fuskanta cewa ran ma'azam ya matukar ɓaci sosai ma'azam ya ce mata to tashi ki je ya kai ki zariya ɗin Maryam ta ce masa to ai baka gaya min abin da na so ji ba, ya ce mata zami waya. Maimakon so ce zariya ɗin kamar yadda ma'azam ya umarta, sai ta sanya Atiku ya kai ta gidan ma'azam ɗin. Ta ce masa ya tafi abinsa. Shi kuwa Atiku gudun kada ya laifi ya kira mai gidan nasa ya shaida masa cewa, Madam ta ce in aje ta a gida. Ransa ya yi matuƙar ɓaci sosai. Haushe ya kama ma'azam ɗin nan take ya suri wayoyinsa ya fita daga ofis ɗin. A falo ya tarar da Maryam tana kwance tana kallo. Jiya yi kamar Maryam ta ci gaba da zama a gidan. Domin gidan da ita kaɗai ya dace. Faruwar hakan ya sa haushin da ma'azam ya zo da shi ji ya ragu, amma duk da haka ma'azam bai nuna mata cewa ya ji daɗin abin da ta ba. Ya dube ta tashi mu tafi in kai ke zariyan da kaina. Maje in mayar da ke har gida har gaban su wato ke ma kin iya karya ko? Yaushe kika koyi karya? Ni fa ba zan tafi ko ina ba, sai ka gaya min dalilin da yasa kake ɗaukar wayata. Ma'azam ya ce mata, saboda ina so in nisanta kaina daga gare ki, Maryam. Su baba sun fara zargin ni ne nake hana ki kula kowa. Ba kai tsaye ya fito ya gaya min ba, amma a cikin maganganunsa na fahimci hakan. Kuma maganar da suke faɗa gaskiya ne. Ba don san da kike yi min ba Maryam da ya sa muke liƙe da juna na tabbatar da tunikin ya aurenki. Maryam ta fashe da kuka nufinka kenan ma'azam ya ce mata e kuma ko mu so ko mu ki maganar da suka faɗa gaskiya ne. Ki yi ƙoƙari ki tashi mu tafi in mayar da ke domin kada Khalil ya dawo ya ganki ya zaton ko kin dawo ne. Ya ɗora sabuwar rigima domin a wancan karan da ƙirar na samu na shawo kansa ya daina yi min rigima. Maryam ta miƙe ka bar shi kawai, zan koma da kaina kamar yadda na zo da kaina. Ma'azan bai ce mata komai ba. Tiyafa mayafinta ya bi ta a baya suka shigo harabar gidan. Ma'azan ya ce mata to shiga mu je in kai ki ta sha. Tunda Maryam ta ɗora kanta akan cinyarta ba ta ɗago ba har sai lokacin da ta fahimci tafiyar ta fi ƙarfin zuwa ta sha. Koda ta ɗago kanta sai ta ga sun kama hanyar Kaduna sosai ba ta ce komai ba. Haka suka ci gaba da tafiya da Maryam akan titi. Maryam bata ƙara ce masa uffan ba har sai lokacin da suka zo garin Kaduna. Ta ce masa ka sauke ni gidan Halima. Ma'azan ya ce mata a'a ba zan sauke ki ba har gida zan kai ki gaban su mama domin nima in fita in daina ci gaba da zama a cikin zargi. Maryam ba ki sani ba ne, san ba na so in zama mai ɓata masa rai domin a yanzu ba ni da iyayen da suka fi su. Maryam bata ƙara magana ba har suka kai zariya Suka shiga cikin gida, Maryam ta wuce ɗakinta cikin fishi, ma'azam ya durƙusa ya gayar da amma. A lokacin amma ta fito daga kicin, ya ce mata, Mama Maryam na kawo, ta zo har ofishina can Abuja kuma a motar haya. Don Allah mama kada a sake barinta ta fita unguwa mai nisa tunda ta so makarya. Amma ta saki salati Ni fa Kaduna muka yi za ta je, ma'azam ya ce ta gaya min. Amma ta tambayi ma'azam to me ta je yi gurinka? Ma'azam ya ce mata ta kira ni ne ban ɗaga ba, ni kuma dalilin ƙin ɗaga kiranta shi ne. Tunda ba za ta koma gidana ba, kuma ga miji ya samu ya kamata ta yi aure, to dole ya zama wajibi mu nesanta kanmu da juna. Amma ta ce masa haƙiƙa wannan gaskiya ne. Amma ta ce da shi to amma dai ba da wannan daren zaka koma ba, Ma'azin ya ce a'a. Zan je gida in kwana ne da safe zan bi jirgi, kai tsaye ofis zan wuce. Duk wannan maganar da suke yi Maryam tana jin su. Kwana uku kenan bayan wayar da Sheikh Maina suka yi da Maryam ya sake kiranta karfe taran dare. A wannan lokaci kwana biyu kenan Maryam ba su waya ba da ma'azam duk ta bi ta rame ta fige ta yi baƙi. kallo ɗaya za ka yi mata kasancewa ba ta cikin sukuni da sauri maryam ta tashi ta zaro wayar tata daga cikin jaka duk wa da alwashin da ta ta sha kan cewa ko ya kira ta ba za ta amsa ba maryam tana duban fuskar wayar sai ta sake haɗarai duk da maryam ba ta sabin ɗin lambar a wayarta ba amma ta haddace lambar sakamakon kiran da ta yi wa lambar a ranar da ta so ta yi magana da shi Babban abin da ya sanya Maryam farin ciki a lokacin ɗauko wayar da sauri, ta yi zaton ma'azzam ne ya kira ta. Hakan ya tilasta mata dai dole ta ɗaga wannan waya ta kara a kunnanta. Hello, Maryam ta ce ina jinka. Ishak Maina ya tambaye ta mun wuni lafiya, Maryam ta ce lau. Ya ce to dama ina so in sanar da ke ne, mun gama magana da su baba. Yayana ya je ya same su sun daidaita. Ɗaurin auren ma an tsaye da shi wata mai zuwa, amma ƙarshensa. Domin baba ya shaida mana cewa akwai bikin yayanki da za a haɗa da shi. Nan take Maryam ta gano cewa bikin yaya Faruk ne aka tsaida, wanda zai auri Sakina 'yar gidan Baba Bala. Maryam bata amsa ba ya ci gaba da cewa yanzu ina bukatar ki faɗa min nawa ne sadakinki. Zan turo a kawo. sannan kuma ki gaya min duk abubuwan da za ki yi na biki ki tura min a rubuce sai kuma idan mun daidaita da matata za ki zauna a abuja ita kuma za ta zauna a kaduna zan riƙa je mata duk amma idan ba mu daidaita a hakan ba dukanku za ku zauna a kaduna kowace za ta rika zuwa tana yin sati ɗaya tana komawa maryam ta yi murmushin takaici sannan ta ce masa me yasa waɗanda suka taru suka tsaye da ranar auren ba su yanke sadakin ba ya ce mata wannan kuma ai haƙƙinki ne. Maryam ta ci gaba da cewa ni ba a tuntuɓe ni ba a ji ina so ko ba na so haka kawai an yanke min hukunci. Shaga ya ce mata kada ki damu idan mun zauna za ki so ni ba don komai ba domin na haddace duk wani nau'i na kula da tarayyar mace. Na yi miki alkawarin zan mantar da ke sunan kowane ɗa namiji a duniya sai nawa. Maryam ta shiru tana sauraron ƙarfin hali irin na wannan bawan Allah, ya katse ta da cewa ina sauraron ki, ta ce masa, ni dai magana ta ɗaya ce, ban amince da auren ba. Ya ce mata wannan wata magana ce da bata shafe ni ba, ni dai tunda mahaifinki ya bani ki, Ni lokacin ma da suka sa ya yi mani tsawo da yawa domin na saki a raina. Maryam ta ce masa dama ka cire ni daga ranka domin tsohon mijina ni shine a raina. Ishaq ya ce mata kin ji fa kima da bakinki kin ce tsoho. Duk kuwa abin da aka ce tsoho ai an dina yayinsa. Ina son mace mai tsiwa irin ki domin kuwa idan kika zo hannuna na tabbatar da sai kin daina tsiwa. domin zan ci zarafin bakin da kalmomin soyayya irin nawa har sai bakin ya mutu ya daina furta rashin kunya wata zuciyar tana cewa maryam kashe wayar ki ki jefar wata wayar kuma tana cewa ki zage shi amma ita da kanta maryam ɗin ta san abin da ya mata daɗi a firar wannan mutumi ba da har ta kasa aikata hakan A maimakon hakan ma Maryam sai ce masa ta yi ina jin bacci, ya ce mata babu wani bacci, na san za ki kwanta ne kawai ki shiru, ki fara tuna irin zantuka na na kuma san za ki kwanta ki shiru ki fara hango mu a ɗakin auren mu sannan ki ci gaba da yin nazari akan abin da na gaya miki in faɗa miki me zai faru a wannan lokacin Maryam ta ce masa bana so sai da safe ya ce karke kashe min waya ki faɗa min sadakinki ki turo min abubuwan da za ki yi a message ki kwanta lafiya ki bacci mai daɗi tare da mafarkina maryam ta ci gaba da kallon wayar bayan ta cire ta daga kunnanta ta ga bai katse ba ta sake kara wayar a kunnanta ta ji sai karan tv har yanzu bai katse ba yana nufin sai dai ni in kashe kenan maryam ta kashe wayar ta jefar da wayar gefe ta kwanta da gingine Tabbas abin da ya faɗa mata haka ne, tunaninsa za ta yi da kuma nazarin irin zantukansa, abin da ya biyo baya kenan. Tamkar raba a haka Maryam take kallon al'amarinta da Ishaq Maina ba, amma yanzu abin ya soma ba ta tsoro. musamman yadda ta ji sa'amma suna yayata cewa za ta yi aure kuma wai har angon nata ya aiko da wakilansa sannan kuma ya aiko da sadaki naira dubu hamsin an kuma karɓa an ce mata gashi maryam ta ce masu su amsa su aje amma ta ce mata yana da kyau ta fara shiri musamman game da kayan ɗaki maryam ta shigo ɗaki da zimmar ta fara kuka tana shigowa ta ga littafin da take rubutu ashe ba sai kana cikin nishaɗi ba ɓacin rai ma na iya sawa ka zamo mai basira a rubutu. Maryam ta miƙe ta ɗauko littafinta ta buɗe ta fara dubawa inda ta tsaya. Ta yi murmushi domin tuno abin da ya faru. Ta ɗora rubutunta daga inda ta tsaya kamar haka. Na yi magana cikin rawar murya na ce masa ni ina jin tsoro. Ma'azam ya dube ni tsoron mai kike ji. Na ce masa ba an ce ana shan wuya ba. Ma'azam ya zaunar da ni, duk abin da zai baki wuya Maryam ba zan yi shi ba, ki kwantar da hankalinki Maryam, Haka abin yake kamar yadda ya faɗa. Ma'azam zai mani wasanni amma bai taɓa neman haƙƙin shi a kaina ba. Sannu a hankali tafiya ta fara miƙawa domin kuwa har mun shiga wata na biyu ni da ma'azam da aure. Daɗin duniya babu wanda ma'azam baya jiyar da ni. abin da ya shafi suna makwai da sauran dukkanin wasu abubuwa. Kai hata har sweet alewa da biskit ma'azam yana siyowa ya ajiye min. To jama'a,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 Wasu lokutan ma yake sani in zamo mai hajijiya. ta juma'a ce da safe na yau shirin karatu gashi na yi latti kuma Latin da bai misaltu sai na ɗauki mashin ina ta sauri kamar na zautu da tsohon gudun ja ta ɗan agundi ta sai da kowa gaba ɗaya